بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ke kaddara kaddararsa ya kuma zartar gashi ya kaddara mana haduwa don daukan darasin masallaci kamar yanda muka alƙawarta a kowane yammacin talata muna daukan darasi a cikin wannan littafi sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah yau ma wannan yammaci na nawa ne ga watan biyu na'am sha ɗaya shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara za mu tashi daidai shafi na hamsin da biyar shi ne ko? wa'alam rahimakallah annal kalama fi rabbi ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dalala wa la yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu fil qur'ani wa ma bayna bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam li ashabihi fa huwa jalla sana'uhu wahidun laysa sha'i'un, shay'un wa huwa as-sami'ul basir ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى يعلم السر وأخفى وهو على وهو على عرشه استوى wa ilmuhu bi kulli makan wala yakhlu min ilmihi makanu Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta da halittunsa, babu yadda za a yi ka kwatanta Allah da halitta, domin duk wata halitta Allah bai yi ta irin tasa, bai yi ta ta kama da zatinsa ba, sifofin Ubangiji sun bambanta da sifofin halitta. Allah mai girma da ɗaukaka bai halicci abin da ya yi kama da shi ba, laisa ka mislihi shehu ba abin da ya yi kama da shi. To wannan darasi abin da yake so ya karantar da mu shine mu fahimci Allah subhanahu wa ta'ala bai yi kama da kowa ba, bai yi kama da komi ba. sannan idan Allah ya ambaci sifa a cikin littafinsa ya ce sifar Allah kaza Allah mai kaza ne to ka ce mai kazan ne kar ka tsaya ka ce za ka yi wa Allah tawili ko ka ce a ba haka zahirin abun yake ba shi ya fi ka sani shi ya faɗi haka sai dai ka san cewa in yace fuska to fa ba irin fuskar ka bane ba kuma irin fuskar wata halitta da ka sani ba ne in ya ce hannu kasancewa hannun kawai amma ba ka sani ba wai irin hannun da ka sani ba ne babu wanda ya san irin hannun Allah sai shi ba wanda ya san yadda fuskar Allah take sai shi amma tun da ya ce yana da fuska ka yarda yana da ita ya ce hannu ka yarda akwai ya ce yana gani ka yarda yana gani ya ce yana ji ka yadda yana ji sai dai ka sani ba irin jin ka bane ba irin ganin ka bane yana kamu ka yarda yana kamu ba irin kamun ka bane an gane wannan ko ya ce yana sama ka yarda ya daidaita al'arshinsa ka yarda amma ba wai irin daidaiton da ka saba yi bane akan kujerarka ko gadonka shi ya san yanda ya daidaita Allah mai girma da ɗaukaka ya bayyana a ƙura'ani irin sifofinsa da sunaye, manzon Allah ya bayyana a hadisansa sifofi da sunaye, to ka yarda da duk abin da ya zo a ƙura'ani ka amince da duk abin da ya zo a sunna. Duk abin da ya zo saɓanin na ƙura'ani da sunna ka watsar da shi za ka yi wa Allah shishigi in ka bi shi. An gane wannan? shine darasin zai karantar da mu. kamar ashayira suna da aƙidar fassara ayoyi waɗanda suka sifanta Allah da wata ma'ana, wayansu kuma su tsaya su ce wannan mu wa Allah kayansa. Bayan Allah ne ya bayyana ya ce gashi kuma da larabcin da kuka sani, sai kuka ce a wannan ba san shi ba, to wannan ma kuskure ne. Wayansu kuma sai su ce a kaza ne amma ba haka Allah yake nufi ba. to ya kai ka gane manufar Allah ba haka yake nufi ba kaza yake nufi to a ina ne yace maka kaza yake nufi an gane wannan ko to shine darasin ilam rahimakallah kai sani malam yace Allah ya ji kanka annal kalama fi rabbi ta'ala muhdathu in kaji mutumin da yake maganganu akan abin da ya shafi zatin Allah ko sunayen Allah ko wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji to ka sani ɗan bidi'a ne. Amma mai bin sunna ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana tsayawa inda Ƙur'ani ya tsaida shi, yana tsayawa inda sunna ta tsaida shi. Wa huwa wa balala, hakan ɗin bidi'a ne kuma bata ne. wala yatakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla ba a sifanta Allah da wata sifa sai irin wacce ya sifanta kansa mai girma da daukaka fil qur'ani a cikin littafinsa alqur'ani irin yanda ya sifanta kansa a qur'ani ka tsaya iyana وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه da kuma irin sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana wa sahabbansa ko sunaye fahuwa jalla sana'uhu Allah mai girma da daukaka yabonsa ya daukaka shi wahidun ne kwaya ɗaya ne kilo, babu kuma abin da yake na biyunsa babu kuma wanda ya kamasa laisa kamislihi shay'un babu wani abu wanda ya kama da shi wa huwa sami'u shine mai ji irin nasa albasiru mai gani irin nasa jin Allah ba irin jin halitta ba ne ganin Allah ba irin ganin halitta ba ne kamar yadda saninsa ba irin sanin halitta ba ne jin ɗan adam yakan takaita iya inda kunnensa ya tsaya ganinka zai takaita ni a inda idonka ya kalla in ya kalla ma akwai iya inda ganin zai kure sai ka hango duhu kawai ko da da rana ne to amma shi Allah ba inda bai gani ba abun da bai gani yana ganin abun da yake sarari yana ganin abun da ke koyi ya san abu jumlatan ya san ɗaiɗaiɗinsa ba irin ilimin ka bane yanzu kai in kana da bahun wake ka san kana da buhu uku amma a kowane buhu kwaya nawa ne baka sani ba ko in kana da gero buhu ɗaya sai ka ce buhu ɗaya gare ni to amma ƙwaya nawa ne a ciki tun da naka ne Ba ka san nawa ba ne to shi Allah ya sani mai yiwuwa kai garinka ne kana cewa kai ne sarkin garin ko to mutum nawa ne a garin ko an yi ƙidaya sai an manta wani watakila mai ƙidayar na fita ana aihuwar wani ko to To don haka Allah shi ya san duniyar gaba ɗayanta, ya san ta jumlatan, ya san ta ɗai-ɗai-ɗai-ɗai. Ya san abin da yake sarari yana ganin shi, ya san abin da yake ɓoye yana ganinsa. Hatta ma gaba ta hatal arzi, abin da yake ɓoye ƙarƙashin ƙasa can ya san shi, ya san halittun teku duka. Ta ga ilimin Allah da kallon Allah da jin Allah da ganin Allah ba irin na ɗan adam ba ne, ba irin na halitta ba ne. kawai abin da ya fi kyau ka yarda yana ji yana gani kuma yana sane da abun da duk ake shi kenan kamar yadda ya faɗa wa huwa sami'ul basir rabbuna awwalun bila mata ubangijin mu shine farko tun fil azal ba a cewa to yaushe ne ya faru mm-hmm. ba maganar yaushe shi tun kafin yaushe ma dama yana nan wa akhirun bila muntaha kuma shi ne zai wanzu ya zama na ƙarshe kuma ba a ƙarshe ba a ce to shi kuma sai yaushe babu sai yaushe tun fil azal yana nan kuma har abada yana nan ya alamu sirra wa akfa ya san abunda da aka yi a asirce ya san kuma na ɓoye an gane wannan wa huwa ala arshihi kuma shi yana birbishin al'arshinsa istawa ya yi daidaita e al'istiwa'u ma'alumun wasu alu an bid'a daidaito ne a larabci an sani amma ka tambaya to wace irin daidaituwa ya yi to ka shiga cikin bid'a ka yarda kawai ya daidaita daidaiton da ya dace da shi shi kenan an gane wannan ko? alal arshi stawa wa ilmuhu bi kulli makanin kuma ka yarda iliminsa yana nan ba shi yana yawo ko ina ba iliminsa kawai ya wadaci ko ina ba sai ya zo ba kai ne kake ganin duniyar tana da yawa sai ka je ran gadi sarki ko in kana nan kana so ka ga abin da ake amulen sai ka je sai an yawa an tafi an je ko ba ga bane kana gwamna in kana zo yi ka jihar ka lokal lokal kana yawo shugaban kasa ya ta yawo jiha jiha to Allah subhanahu wataala ba he yayi yawo ba shi ganin abun yake tamkar nan fiye da nan ba haka yake ganin duniya ba wai sai ya je guba ba kamar yadda wayan suke cewa duk inda kaje kake Allah yana wurin yana tare da kai duk inda zaka je komi Allah ne wannan ma Allah ne kai ma Allah ne to ba haka bane Allah istawa ala arshihi sannan kuma wa huwa ma'akum bi ilmihi yana tare da ku da iliminsa fi kulli makani a kowane wuri kuke kuma la ya min ilmihi makanun babu wani wuri inda za a ce nan kam Allah bai san da nan ba nan kam duk abin da muka yi nan kam Allah bai gani ba babu wurin duk inda ka ɓuya ka ce wani abu ko kai wani abu akan ilimin Allah ka yi shi babu wani gurin da za ka shiga inda Allah bai da ilimi a gun an gane wannan to a sharhu Ƙauluhu, annal rabbi ta'ala muhdasun, wa bid'atun wa wannan kalma da muka biyo ta abinda take nufi alkalamu fi zatin rabbi, magana game da zatin Ubangiji, azza wa jalla, da kuma sunayensa, wa da sifofinsa, amrun muhdasun. In kaji mutum yana musu tawili to ka shi ka tabbata abu ne wanda yake na bidiya shi din yana cikin yan bidiya ne in ka ji mutum yana tawili na zatin Allah ko sunayen Allah ko sifofin ubangiji A ahdathahu ahlul dalal ma abota bacewa su suka kago irin wannan tawilai allazina la yusallimuna lin nususi wadanda ba sa sallama wa nassi ko ga abin da aya nassin aya ya faɗi ƙarara su ba za su sallama ba sai ce eto eh haka Aya ta ce amma fa ba haka Allah yake nufi ba eh la yusallimuna linnususi a walaysa indahum khashiyatu lillahi haka ne azza wa jalla ba wani khashiyatu lillahi tsoro na Ubangiji da kuma ainihin razanuwa da za su yi da Allah subhanahu wa ta'ala game da irin waɗannan fahim ya takallamu na fi zatin rabbi sai ka ji suna magana da suka ga dama game da zatin Ubangiji wa ya takallamu na fi asma'i suna yi wa sunayen Allah karan tsaye wa sifatihi da sifofinsa wa Haduna wani wuri su yi musu su ce ba haka ake nufi ba bayan kuma ga nassi wa yanfauna wani lokaci su kore su ce babu shi ya za a danganta Allah da wannan in an yi haka ai ya zama mutum kenan wa yanfauna ma asbatahu Allah li nafsihi sai su rika kore abinda Allah ya tabbatar wa kansa da kansa au ma asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko abinda manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ainihin tabbatar masa wa tuna min indi rabbihim bi ara'i sai su zo da wasu ra'ayoyuka kuma daga karan kansu sun kore na Allah sun kore na manzon Allah sun kawo ra'ayinsu sun aje a wajen wannan aikin yan bid'a ne wa yaquluna hadhihi hiya sirat hadhihi hiya sawab sai ce to wannan shine daidai eh wannan ra'ayi nasa yace shine daidai Ya yatakallamuna fi tafsirin nususi sai kaji suna maganganu wajen fassara nassi bi ghairi tafsiriha ba da irin fassaran da ta dace da ita ba aw annahum yaquluna ko kaji suna cewa ma nafhamuha kun ga wannan ba a fahimtar wannan wa nufawwidha ila Allah don haka mu kyale wa Allah kayansa eh Wani nufawwidha ila Allah wa yasiru kalamu Allah wa kalamu rasulih manzilati kalamil kaga kenan maganar Allah da ta manzon Allah an maida su kamar maganar ajamawa wanda balarabe bai ganewa in ka je cikin larabawa kai filatanci kaga ajamanci ka musu ba za su gane ba to larabcin ma haka za ku maida shi ai qur'ani larabci yake sannan a ce an yi larabci kuma ba a gane ba sai dai irin kalmomin da Allah ya aje don fasaharsa irin alif lam irin su wannan gagarau ne sifeli ne Allah ya yi Allah ne ya san me yake nufi da kayansa an gane ko amma kalmar da ya fito da ita jumla a larabce to ai an san menene larabci yake nufi don haka ka aje shi a yanda Allah ya kira shi a larabce Kar karka maida masa maganarsa tamkar maganar ajamawa allazi la yafhamuhu al-arabu wanda larabawa ba sa ganewa falwajibu alal musulmina, abinda an wajibi ga musulmai an yastamiru ala dariqis sahihi ko da yaushe su rika tafiya akan ingantattar hanya kar su rinka bin gurbatacciyar hanya wa ala dariqis salafi su kama hanya irin ta salafus salih sune sahabbai wa Allah yaltafitu li haulai almudillina kar ma su rinka waiwaye game da maganganun irin wayancan mutane masu ɓadda mutane allazina yujadiluna fillahi bighairi sultanin atahu Waɗanda suke jayayya da ainihin ikon Allah ba tare da wata hujja da ta zo musu ba yujadiluna fil qur'ani suna jayayya da abinda qur'ani yace wa yujadiluna fi sunnati suna jayayya da abinda manzon Allah yake sha'anuhum jidalu su ko da yaushe magana su jidali ne misalai a rika kwatanta abu kawai da kwatance da misali ilmul kalami sha'anuhum jidalun fa haula'i irin wayannan mutane yajibu al-hazru minhu wajibi ne a nesance su ilai su muttabi'ina wayannan ba mabiya bane ba sa bin Allah ba sa bin manzon Allah inna ma hum muttabi'una su kawai yan bid'a ne a yattabi'una ahwa'ahum in ma kaga sun bi wani abu to son ransu ne amma ba sa bin abinda Allah ya ce tsantsa abinda manzo Allah ya ce tsantsa su masu kago wa kansu tsari ne yattabi'una ahwa'ahum wannan kenan qauluhu magana da yace wala wala yutakallamu fi rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil qur'ani lamma naha anil jidali fillahi azza wa jalla yayin da ya hana jayayya da jidali game da abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala wal husumati fi asma'illahi da yin husuma akan sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa bayyana wajibu sai ya bayyana mana abin da yake wajibin mu kenan yanzu to menene mafuta wajibi wa huwa an nuqirra al was sunnah wajibin mu shine mu tabbatar da qur'ani yanda yake mu tabbatar wa sunna yanda take in Allah ya faɗi abu a ƙura'ani mu tabbatar da shi in manzo Allah ya yi magana mu tabbatar da ita shi nan sai mu samu tsira kama ja ala ha kamar yadda ta zo a ma'anarta al-ma'khuz min al-lughati allati nazala biha al-Qur'an was sunnah yanda ya zo a irin yaren da ƙur'ani ya sauka da shi da yaren da aka ainihin furta sunna da shi wani yare ne aka furta sunna da shi larabci wani yare ne aka sauke qur'ani da shi larabci fal ilmu ma'rufun ilimi dai sananne ne ma'anahu fil lugha ma'rufun ma'anahu fil lugha an san ma'anarsa kuma a yare na larabci kazalikal wajhu ma'rufun idan aka ce alwajahu duk balarabe ya san me ake nufi da alwajahu idan aka ce al'ainu duk balarabe ya san abin da yake nufi da al'ainu wal yadu haka na, wal istiwa'u to wayannan abubuwa ne da ake ta jayayya da wato wayanda suke amfani da ilmul kalami wayanda suke amfani da tunani ba amfani da nassi ba ya za a ce Allah yana da hannu kenan yayi kama da mutum to ai Allah yake yadullahi ko Allah ne ya faɗa sannan yake wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram ka aje shi yanda Allah ya aje shi sannan daidaito da suke magana al-istiwa'u al arshi stawa Allah ne ya faɗa aje masa kayansa yanda ya faɗi shi ya sanya ya daidaita kar ku zo kuna ta surutu to wani irin zama yayi wani irin kishin gida yayi ko rigingine yayi ko a ya yayi jingino a ku bar masa kayansa shi kadai ya sani wal ulu daukaka ala din da aka ce alal arshi wani irin daukaka yayi ya dai daukaka ya ce ya daukaka ka bar shi a yanda yake kullu hadhihi wa amsalha ko arsaluwa duk wayannan sifofi ne da ire-iren su ma'arufun ma'anaha wanda an san ma'anarta fil lugatil arabiyya a lugar larabci allati nazala biha alquran wanda dama da shine qur'ani ya sauka da irin wannan yare na larabci amma alul balal amma su wayanda su ma abota bata ne fa yaquluna laysa hadha laysa hadha kalamu ala zahirihi sai su ce wannan magana fa ba haka take ba kamar yadda kuka ga zahirinta a wan kasamu ila ismaini sai suka kasu kashi biyu su din ma su din ma sai suka kasu kashi biyu ismun qalu ɗaya kashin suka ce na na eh, tawaqqafu ko wa naqulu zahiruha ghairu muradin wala nafhamul murada minha suka ce na tawaqqafu in muka zo kan wannan gaba mu tsaya kawai wa naqulu sai mu mu fadi zahiriha ghairu muradin sai mu ce zahiruha ghairu muradi zahirinta ba shi Allah yake nufi ba wala nafhamul murada minha amma ba mu san manufar ba eh su anan suka tsaya wahum mufawwiba su ake ce da su al-mufawwiba su wannan kungiyar su kenan wa qismun sai ɗaya kashin humul mu'awwila su kuma su ne al-mu'awwila wayanta al Mufawwiba su fawwa wa al'amarin ga Allah sun ce wannan fa da aka ce ya daidaita ba haka ake nufi ba to ya ake nufi ba mu sani ba mun bar mar kayansa wannan kuma suka ce akwai tawili su kuma al-mu'awwila masu fassarawa ne wa huwa al-afsar wannan kuma shine yafi yawa ha bi ghairi ma'anaha sahih su kuma suna fassara wannan sunaye da sifofi ta wata ma'anar da ba ingantatta ba fadallu wa adallu suka bata suka batar da mutane wa shagalun nasa suka shagaltar da mutane akai ta surutai mutum yayi tabi Allah din shi ba shi baya kudu baya ba baya sama baya kasa yawwa shi wato idan kai cikin ƙasa babu shi in kai sama babu shi in kai kudu babu shi in kai arewa babu shi eh shi baya ji irin ba ji yake yi ba ko da aka ce mai ji ne ba haka ake nufi ba suka rinka su kuma suka ce a yana nan tare da kowa komi ma shi ne da ake cewa Allah ɗin ai duk abun da ka gani kawai Allah ne komi ma Allah ne yana iya zama Allah kawai komi kowa komi Allah suka yi ta surutai kai kam gashi nan tawilai iri-iri ko yanzu akwai waɗanda suke da ragowar irin wannan sai ka ji an ce kowa komi Allah ne Allah sawa to al-mu'awwila kenan wa shagalun nasa suka shagaltar da mutane wa shahamul kutuba suka yi ta ainihin tsara littattafai bi hadhihi almanazarat da irin wayannan munazarori nasu wal mujallad suna bugawa a mujallu bi ghairi qa'ilin ba tare da wata fa'ida ingantatta ba fal wajibu taslimu abinda awajibi mutun ya sallama kawai lima fil qur'ani was sunnah ka sallama wa abu yanda yazo a ƙur'ani don ka samu tsira ka sallama wa Allah yanda manzon Allah ya yi bayani a cikin hadisi min asma'illahi wa sifatihi dangane da sunayen Allah da sifofinsa ala muradillahi wa rasulihi ka tsaya a yanda Allah ya ce manufarsa kaza a yanda manzon Allah ya fassara ya ce manufarsu kaza li'anna Allah a'lamu bi nafsihi azza wa jalla domin Allah ya fi sanin kansa ya ce kaza kuma ka ce ba haka ake nufi ba wa alamu bi gairi kuma ya fi sanin kama game da kai kai kanka baka san kanka ba amma shi ya san ka don shi yayi ka wa khalq billahi huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah a cikin halittu kuma ba wanda ya san ya fi manzon Allah sani manzon Allah ya ce kaza ne kuma ka ce a'a Allah shi yayi halitta ya ce ga yanda take kuma shi ne da zatinsa ya ce ga yadda zatinsa yake kai kuma kace a manzon Allah ma da Allah ya ba shi ilimin da ya fi na kowa ya sanar da shi ya ce ga yadda zatin yake kai kuma kace a a ba haka yake ba kaga Allah shi ya fi sani ya fi sanin zatinsa ya fi sanin halittunsa manzon Allah kuma bayan ubangiji shi ne ya fi kowa ilimi kuma shi ma ya yi bayani ka yadda wa alamu bi ghairihi wa alamul khalqi billahi wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma na nahnu mala ce amma mu fa ilmu na ilimin Iliminmu takaitacce ne mu yanzu iliminmu bai da wani zurfi. zulfi nanu alamu katiran mafi fi anfusina da yawa ma a jikinmu ma da yawa ba mu san wani abu ba masu yawa abubuwa a jikinmu ba mu san su ba mina tafasiri na gaɓoɓin jikinmu wal'uru da jiyojin jikinmu walhawas da ainihin waɗansu yanki-yanki na gaba wanda Allah ya a'aje a jikinmu hunaka ashiya'ul la na'rifuha a wajen zakatar da abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba kuma suna jikinmu to kai da baka san zatin ka ba ma yaushe za ka san zatin Allah eh hal ta'rifu ruha ma hiya ko ka san ruhin ka yanda yake ya yake ma hiya ya ruhin ka yake ka sani al'aqlu ma huwa hankali ina yake ya yake ko babu shi akwai shi to amma ya yake ina yake sai ka ga wani halitta ku iri ɗaya mahaukaci ko to ya aka yi ina wancan hankalin me ya sa ba ya da hankali gashi da komi da komi gabobinsa ba inda ya samu tawaya ji a ina yake ga kunnen fankan fankan bai ji. gani a ina yake wani za a gaba abun da ya tawaya cikin ƙwayoyin idonsa baƙin yana nan farin yana nan komi amma bai gani ganin a ina yake kaga kai da kanka baka san kanka ba Allah ne ya san ka balle kuma ka ce za yi shishigi har ka gano zatin Allah wane kai a idza kunta la ta'rifu shay'an min jismika in har ka kasance baka san wani abu ba a jikinka kuma abun yake wala min nafsika a ranka abun yake fa ta kallamu fi zati llahi azza wa jalla ya zaka zo kana ta surutai kana ta kokari sai ka gano yanda zatin Allah yake allati la ya'lamuha illa huwa subhanahu wa ta'ala wanda babu wanda ya san shi sai shi subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim Allah ne ya san abin da mutane suka gabatar wa ma kalfahum da abin da suka ainihin jinkirtar wa la yahidu na bihi ilma amma su ba su kewaye ilimin Allah ba Allah ya san halin da muke ciki kakaf wanda za mu yi nan gaba da wanda muka zartar amma mu ba mu san komi ba game da zatin Allah haza kharijun an ma'lumatihim wa an tasawwaratihim wannan ya fita daga ainihin ilimin mutane da kuma suranta wasu wala ba a kiyasta Allah bi kalqihi da halitta ba a kiyasta ubangiji da halittarsa haza min nafsillahi azza wa jalla in an yi haka to an nakasa ubangiji fa huwa a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi shi fi sanin zatinsa sa fi sanin kuma wayansu halittun sa duka ne mafi sani game da zatin sa shi ya san zatin kuma shi fi sanin ka fiye da kai ga ka kai kai ne amma baka san ka ba amma shi ya san ka wannan sai Allah wa asdaqu qilan kuma shi ya fi kowa magana ta gaskiya don haka in ya faɗa ka gaskata mana tunda shine asdabu qilan wa ahsanu hadisan shi maganarsa sa tafi kyau to ya zaka ba zaka yadda da maganar Allah ba kace in an yi haka bai yi kyau ba bai dace da shi ba kuma shi ya faɗi shi kuma maganarsa ce gaskiya maganarsa sa ce tafi kyau to me yasa kuma ba zaka yadda ba kana tawili min khalqihi fiye da abinda halittarsa za su tsara kama ya qulu shaykhul islam ibn taymiyah fil wasidiyya kamar yadda ibn taymiya ya kawo a cikin littafin sa al wasidiyya qawluhu wa ma bay wa bayyana rasulullah sallallahu alaihi washabihi ko madarul asma'i was sifati ala al kitabi was sunnah majuya inda zaka gane sifar Allah da yanda zaka gane fassarar sunayen Allah yana nan a kitabuwar kawai nan ne ainihin cibiya ta gano zati ta gano sifofinsa ta gano yanda sunayensa suke don haka in ka tsaya a inda ƙur'ani ya tsaya in ka tsaya a inda suna ta tsaya to ka datu, har ka ce za ka wuce gona da iri sai ka gano kwakwafin Allah wane kai ba za ka iya gano yaushe ya faru ba balle yaushe zai kare don babu farko babu ƙarshe wa tafsiruha aidan fil kitabi was sunna fassara sifofin ubangiji da sunayensa yana qur'ani da hadisi wa lugatil arabi allati nazala biha ash-shar'u da kuma yaren larabcin da shari'ar ta sauka da shi wala tazhabu lil mantiq kar ka tafi ka ce ka bi masu ilimin mantiki eh ilimin mantiq in kai zurfi a mantiki to zaka bata mantiq rasbo eh ka san akwai wani malamin mantiki sunansa rasbo eh in ka ce sai ka yi bincike irin littattafai na ainihin shi rasbo to ka bata meme shi a Qur'ani ko a sunna nan ne za ka dau ilimi domin su ilmul kalami suke karantarwa su wato a rasko kenan au aflakon shi ma wani ƙato ne babba a cikin masu ilimin mantiki eh aflakon eh au fulanin au fulanin au fulanin au illan kowa ne kowa ne kowa ne ko su illan duka wa'in nan, watsar da su ilmul kalami ne kawai in an ce kaza to a ce kaza ne in kaza ya kullo maka ta wuri kaza ya kamata a ce kaza kaza ya zama kaza misali sai ka buga misali da kaza shi yasa kake gani yawanci malaman bid'a wayanda suka yi zurfi a ilmul kalami in ba ka yi sa'a ba in kana karkashin su dole su bar kai domin duk misalai ne hujjojin su su ba nassi bane da misali za su rusa ka baka sani ba sai a buga ma misali da wannan a buga ma misali da wancan a jawo wancan a buga misali gaba ɗaya dai kaga ka rikice sai kaga kawai ka yi kiris ina muke na'am to wayannan littattafai ko kuma wayannan aƙidu na masu ilmul kalami wato imantiki ba a ɗiban ilimi a mantiki a ce za a hudda shari'a a mantiki kai dai ka koyi surutu kawai ka koyi zance haza a to shi kenan haza min at-tajanni ala shari'atillahi haka ne ko wannan yana daga cikin ta'addanci barna jinaya ne ta'asa a cikin shari'ar Allah kai ta amfani da ilimin surutu kana rusa gaskiya kai ta amfani da ilimin surutu wai anan ne za ka fito da yanda za a yi addini wannan yana daga cikin attajanni yin barna ala shari'atin lahi akan shari'ar Allah. A ah, Wa minas ibidali alwahayi bil mantiki da kuma canja wahayi da mantik, ka canja wahayi da ilimin mantiki. Ku bar su su ba su karanci ilimi ba ba mantik ba kaza ba kaza. <laughs> to ba dai ka samu hadisin ka gane shi ba ka fahimci qur'ani to shi ke na ai duk wani mai mantiki ya rike mantiki shi kawai eh sai ka iya karantawa don ka gano sharrin masu ilimin zance arafu sharra lalil shar ko eh ce na karanci sharri ni ba don in sharri ba walakin littawaqqihi sai don in kare kaina ka gane wannan hmm. na ce na'am wa ilmul kalami shi ilimin surutu wa ma za jana ilmul kalami haka ne kuwa? eh? to wato kar ya zamanto mutum yana buga dalili da ilimin zance ya canja alwahaya bil mantiki ya canja wahayin da Allah ya saukar da mantiki ya canja wahayin da Allah ya saukar wa ilmul kalami da ilimin surutu wa ma zajana ilmul kalami menene abinda ilimin zance yake aifarwa wal jidalu ala هؤلاء من الضلال والخيبة khaibati إن بند in banda kawai أسارة da asara da tabewa menene ilimin zance yake haifarwa mutum maimakon ka tsaya ka haddace ƙur'ani ka gane ma'anoninsa hakika, ka tsaya ka fahimci hadisan manzon Allah ta hanyar karantarwar malaman sunna sai ka tsaya kai ta karatun surutu ka ƙare rayuwarka a karatun ilimin surutai ga lokaci ya ƙure maka har ka ƙare shekarunka kakaf ba ka tabbata ka fahimci kitabuwar sunna ɗin ba kuma ana ta ce maka ai in ka gane wannan kana kwanci kan gadonka za ka gane wancan wancan kan bai da wuya to har shekarunka kuma sun ƙare ba ka gane komi ba me ya aifar maka in ban da taɓewa da ɓacewa da asara walam yasilu ila natijatin gashi har shekaru sun kare musu ba su ba su samu natija ba wa hadha bi iqrarihim wannan su da kansu ne suke faɗa a ƙarshen rayuwarsu waɗanda Allah ya fahimtar da su irin su fakhrul razi wanda Allah ya fahimtar da shi kusan ƙarshen rayuwa babban malami ne wanda yake a sha'ira afnau a'marahum sun kare rayuwarsu bil jidali wal husumati kawai ba abinda suka iya sai jidali da husuma ko kai waye in ana surutu za su kada kai wa aqarru fi nihaya sai suka zo suka tabbata a ƙarshe wa aqarru fi nihayati al-amri annahum ma wasalu ila natijati su da kansu suka zo a ƙarshe suka ce gashi sun kare rayuwarsu amma ba su cimma burinsu ba ba wata natija da suka samu walau annahum sallamu lillahi wa lirasulihi ina ma da tun farko sun miƙa al'amari ga Allah sun miƙa wa manzon Allah da a ce kawai sun tsaya sun karanci kitabu wa sunna a las tarahu wallahi da sun futa duk wannan wahala ta kakale kakale ashe aikin banza suka sha da sun tsaya sun sallama wa Allah yanda ya ce sun sallama wa manzon Allah yanda ya ce da sun huta wali haza ya kulu ƙa'iluhum shine fakurun razi shine ke da waɗannan wanda ibn taymiya ya kawo su a yake cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu wa aglabu sa'il alamina dalalu وأرواحنا في وهشة من جسومنا وهاتل دنيانا آه، وهاتل دنيانا أذن ووبال ولم نستفد آه، من بعثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه كيل وقالوا يتي نهاية إقدام الأقول إقالوا dama shi ilmul kalami amfani da hankali ne kawai ba wai a cirowa za ka yi daga nasi ba mm. hankalinka ne zai tuna ma me ya kamata ka tsara to mun kare a ilimin zance da tunaninmu kawai muke aiki sai ga shi wannan takaddum ɗin babu nihayatu ikidabil uquli iqalu matuƙa ƙarshen takawa zuwa gaba-gaba na hankali ya zama da baibayi. Mun yi har yanzu kafafunmu a da baibaye suke ba mu ce ko'ina ba. Shekara da shekaru muke ta tsari, amma har yanzu Ali sunnati wal jama'a sun tafi, sun bar mu. Ba tare da kuma su sun sha wata wahala ba, ka gani hayatu ikidamin, ƙarshen ci gabanmu na amfani da al’uƙuli hankalinmu maimakon nassi iƙalu ya zama mana da baibayi ya hana mu mu ci gaba an fahimci wannan ko wa aglabu amma yawanci za ka tarda in ka dubi littafin wa aksaru zahabi wa aglabu din ka tarda a wani wuri an rubuta wa aksaru wa aksaru sa'il alamina banalu yace wa aglabu sa'il alamin badalu mafi rinjayen aikin mutanen duniya bata ne in dai ba daga kitabu wa sunna ba yawanci aikin mutan duniya zaka tarda balal bata ne kawai zaka tarda mutum yayi ilimi yayi ilimi har yayi sonko wani littafin da yayi ya kai haka tudu duk surutun banza ne a banza bai iya tsalla ba wannan don Allah ikidam ɗin bai zama ikalu ba nihayatu ikidamil uquli ikalu duk yawancin cigaban da suke ta cigaba, ci an samu takaddum ya zama da baibayi Kin kana yaro noziri kake har ka tsufa kana ta wallafe wallafe ka rufe kanka ko ina da rufe so waye waye baka iya alwala ba ba ga gano Allahnka ba, da ka san waye manzon Allah. Wannan ina ci gaba, eh? ya zama iqalu wa aglabu sa'il alamina duk wahalhalu na aikin mutanen duniya in ka duba za ka ga balalu bata Wannan fakurun razi ne yake faɗin wannan bayan ya gama daɗewa a cikin irin wannan ilme-ilmen. Ya yi zurfi, Allah ya ganar da shi a ƙarshen rayuwar shi. yace wa arwahuna fi wahshatin min jusumina arwahuna rayukanmu wahasha suna cikin kewa min jusumina daga jikunanmu ahli sunnati wal jama'a bai da kewa a iliminsa don ba shi yake tunawa me yake faɗi ba Allah ya ce bai da kewa annabi ya ce kaga bai da kewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace mu kuma gashi nan arwahuna rayukanmu fi wahashatin suna cikin kewa min jusumina daga jikinmu wa hasilu duniyana hasili ma duniyan nan ta mu ta kare a aza. cutar da mu kawai ta yi ta hanyar mu ne ba mu bi ta yadda za mu more ta ba wa wabalu kuma duk zaman da muka ya koma wabalun alaina ƙarshe ya koma bala'i a kanmu to ka kare baka da ilimi sai na surutu eh bai zama azan wa babalu ba yace to wannan shine sakamakon mai ilmul kalami walam nastafid min ba'thina tula umrina tula umrina dadewar tsawon rayuwar mu walam nastafid har yau ba mu tu da komi ba min ba'thina daga bincike binciken da muke ta yi mu bincika nan laburare ina ne kalma duka ba kalmar da ba mu san fassara ta ba da larabci har kamus mun wallafa amma gashi nan ba wata fa'ida da muka gani yanzu gashi ba fa'idar da muka samu illa an jama'ana fihi qila wa qalu duk kawai ba abin da yake cikin littattafan banda kawai an ce ya ce sun ce ba qala Allah ba qala Rasulullahi in banda kawai ƙila wa ƙalu ah, faƙar saru fi shakkin wa fi duk wannan bata lokacin da suka yi har yanzu a shewai a cikin shakka da kokonto suke amma na sallamu lillahi amma kaga wayanda su suka mika wa Allah al'amarin su ba sa faɗi sai yanda Allah ya ce ba sa faɗi sai yadda manzo Allah ya ce sallamu lillahi wa li rasulihi sun sallama wa Allah sun sallama manzo Allah fa qadistarahu min hada kaga so sun huta da wannan duk sanda ka tashi dauka kawai zaka yi Allah ya aje dama in ka tashi dauka zaka yi manzo Allah ya aje shikenan in aya ta dare ka ga abinda manzo Allah ya ce Waya yaqulu alu abdalal aidan wa wa'yansu dai daga cikinsu su a shi kuma ga abin da yake cewa yace la umri laqad tuftu al ma'ahid kullaha wa sayyartu tarfi baina tilka al ma'alimi falam ara illa wadihan kaffaha irin ala dhatmi au an sinna nadimi yace na zagaya laburare laburare majalisun ilimi iri iri iri iri wuraren da ake zama a tattauna ilimi ma'afi kulliha duk wani wuri matattara ilimi duk mun zazzagaya wasayyartu ɗarfi kuma na yi ta zuba ido bai na tilkal ma'alimi a cikin wa'izan ma'ilmanta don in ga menene fa'ida da zan gani falam ara illa bihan kaffa ha'iri ba wanda na gani sai dai wanda ya haka kawai ya yi jugun wai yana tuna mai za a yi yanzu ya zan yi ya ɗi mauta kawai ala zagni ya ɗora kan habasa au ngari an sinna nadimi ko yana kwamfasa haƙori kawai ya yi nadama bai gano nan ba ba wannan ya yi haka bai fita ba bai fita ba bai fita ba haka kawai shi kenan ba duk malamin da ya bai kusa tutu lokaci zai yayi kuma abin yana da yawa wannan to za ba haka na ko kuna ganin za mu iya kaiwa yana da yawa sai mu yi kawai na na a ah, in mun tashi za tashi daga kan Eh, don wannan din dukan maganar wancan din na baitocin ne a ƙasa shine nace za mu tashi akan la umri laqad daftul ma'ahida kulliya har ma sai mu ji kowaye ne baitocin ko don shi ba mu faɗe shi ba yana ji amma mun faɗi na wancan na sama Tawa me tambaya game da abin da muka yi a na ko da ke yau karatun mai dan lungu ne ba in ba mutum ya dan sa hankali ba zai fahimci ina aka dosa ba to akwai wani kwamiti na musabaka na ƙasa wanda suka turo mana takardar neman taimako wanda za a gabatar da wannan musabaka a cikin jineta ko ladin na mai zuwa da kuma asabar wanda kuma musabaka ce ta alkur'ani mai girma wanda ta ƙasa ce baki ɗaya don haka suka ce suna neman taimako wajen yan uwa musulmi da irin abin da za su tarbi bakin da za su hallara a cikin wannan jiha domin gabatar da wannan musabaka su da yamma ka kawo takarda don haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore masa dan abun da ya rike a hannu sai a taimaka fi ba Allah ya taimake mu dan agaji sai ku zagaya ku karba musu wannan taimako Allah ya taimake mu ga takarda صلى الله عليه وآله وسلم صلاة اللهم Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita wa rahmata وسلم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء wato kowa da irin alherin da yake ake tuna shi kai rana asabar ake ta mai kawo wannan yau bai zo ba ko wannan horar da ake kawo to Allah ya saka na duk aikin da kake da alheri dai sai zama shaida gare ka duniya da lafiya